ta yau muna yammacin lahadi 27 ga watan ɗaya watan al-muharram hijirar ranar sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1448 wadda ta dace da 12 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na musab bin umair da ke nan gwajarmin alewa a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano Najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin taudewar ahkam min Bulugil mara wallafar babban malami abdullah bin abdurrahman albassam fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar al na bulugul mara muna cikin kitabul buyo karatun da ya gabata mun ji mukaddima game da babul ijara al-ijaratu bi kasri hamza masdarina na ajarahu ajaran fa huwa ma'jur wato kai ijara da wani wani aiki na jinga da za ku yi ka bashi lada an gane mun ji ma'anarta a harshen larabci a shar'ance wata yarjejeniya ce da ake kulla tsakanin bangarori guda biyu akan wani amfani da ya halatta a shar'ance wanda za a ringa karba kaɗan-kaɗan wannan shaiki ta da shi al'ijara za mu tashi hadisi na farko a wannan babi da hadisi mai lamba 782 a asalin littafi hadisi abdullahi dan abbas littafi irin na hannuna a mujalladi na biyu a littafin kitabul biyo din a babul ijara shafi mai lamba 606 fakara ta farko daga sama sadara ta farko inda malam isa wannan lamba ta 782 da fata Allah ya taimake mai samu dace hadith rakam 700 fintan wa 80 hadith mai lamba 782 da wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace ihtajama rasul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallam yayi kaho wa ata alladhi hajamahu ajrahu ya bada lada ga wanda ya masa kahon walau kana haraman lam yufihi idan da mutun yayi kaho a ba shi lada ya karba haramun ne da mazala bai ba wannan mutumin kudi ya karba ba wannan hadisi yana cin sun buhari hadisi mai lamba uku. mufradatul hadis ga bakin kalmomi a wannan hadisi a'ta allazi hajamahu a'ta tunsabu tansibu maf'ulai lafazin a'ta yana yin nasba ga maf'uli guda biyu al-awwal allazi hajamahu wasani ajarahu maf'uli na farko yace allazi hajamahu an gane ku kaga wannan maf'ul ne na biyu yace ajarahu an gane ku alhijamatu ma'khudatun min alhajmi ay almas lafazin alhijama an ciro shi ne daga kalmar alhajamu ma'anansa almasu shine tsotsar wani abu والحجام المصاص wanda yake tar shi shine almasas wanda yake zuko jini daga jikin mutum gurbataccen jini daga jikin mutum wal hijamatu sana'atuhu shi lafazin hijama din shine sana'arsa wato yin kaho din wal hijamatu fi kalamil fuqaha'i قيدت عند البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص بعد الشرط lafazin alhijama a wajen wasu malaman fikiwa maganarsu sun iyakance ta da cewa fitar da jini daga ƙeya an gane ku ta hanyar tsotso jinin bayan an tsatsa ga jikin mutum wa minhum man qal la takhtassu bil qafa bal takunu min sa'iril badan amma daga cikin malaman fikihu a kowaɗanda suka ce a ƙaho ba sai wanda aka yi auya ba kawai duk wani kaho da aka yi a jikin mutum sunansa alhijama an gane ku hadis rakam 783 hadis mai lamba 783 wa an rafi bin khadijin radiyallahu anhu qala daga rafi dan khadijin Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah su sallam ya ce kasbul hajjami khabithun tsororocin mai ƙaho gurɓatacce ne haramun ne rawahu muslim wannan hadisi ma muslim ya ruwaito shi mufradatul hadis ga bakin kalmomi a wannan hadisi kasbul hajjami ma ya min amalihi fil hijama abinda abinda ake nufi da tsororocin mai kahu. ana nufin abin da yake tsororotarsa dalilin wannan aiki da yake na ƙaho khabithun alkhabithu ziddu tayyib abin da yake ce alkhabith kishiyar a tayyib wa yutlaqu ala al-haram akan fade shi ana nufin haram wa yutlaqu ala mubahid da ne, ana fada kan fade shi kuma ana nufin abin da ya halatta ma kaskantaccen abu ne an gane ku, shi wannan abin ya halatta ma kaskantacce ne wa huwa al kuma shi ake nufi a nan wurin. ma yi hadisai min alhadisai ga darussa da zamu koya waɗannan hadisai guda biyu al'awwal darasi na farko ya dullul hadisa ne ala asli jawazil ijara hadisan guda biyu suna nuni ga asalin halaccin yin ijara wa annaha min al'uqudil mubahatin nafi'a kuma ita ijara na daga cikin yarjejeniya da mutane kan kulla sashen su da sashe masu amfani waɗanda suke na halal waya sabitatun bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas sahih ita ijara ta tabbata da littafin Allah da sunnar manzo Allah wasallam da ijma'in malamai da kuma qiyasi ingantacce saboda ai ya ishe mu kowa zai yi wa kansa komai akwai wani mutum daya daya da kan sani zai ce shi bai da wadatar kowa bai da wadatar komai shi zai wa kansa an fahimta to daga nan kenan akwai bukatar lalle ka bani lada maka wani abu baka lada kai min wani abu kenan a hankalce ta halatta an gane qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace ittafaqa ala jawaziha kullu man tuhfazu anhu min ulama'i al-umma kullu man nahfaz kull eh, ittafaqa ala jawaziha kullu man nahfazu anhu min ulama'i al-umma duk malaman da muke kiyayo ilimi daga wajen su daga malaman wannan al'umma sun hadu akan cewa ijara ta halatta wal hajatu da'iyatun ilaiha kuma sun ce akwai buƙatar yinta lianna al hajata ila al manafi'i kal hajati ila al ayan saboda buƙatuwa zuwa ga ainihin amfani kamar buƙatuwa ce zuwa ga rayuwa an gane akwai abin da idan ba a ceto ka ba wani bai maka wani abu to zaka mutu an gane zaka mutu al hadith rakam 780 to amma bari mu wani aiki mana yace waɗannan hadisai guda biyu ɗaya da yace an ba da lada ɗaya ce kuma ladan haramun ne yace amma kuma duk sun haɗa akan cewa halal ne a ijara idan wancan an bayar da lada an karba mun ce wannan haka ne to wannan kuma da aka ce haramun ne a karba to shi kuma yaya ya za mu ce shi ma ya nuna halaccin yin ijara eh ya nuna saboda ne ai abin da ya sace aka yi wannan din bai halatta ba amma ta wani bangaren ya halatta an fahimta to waɗanda suke cewa hadisai suna yin karo kaga abin da ba sa sani ke ba yadda za a yi ka fahimci abu baka je wajen ma'abotansa sun san da kai an fahimta da aka uba in ya ce wannan ɗan da aka haifa masa ba nasa bane sai a ce su sai ka yi rantsuwa ka ce allah ya tsine makan ba ɗanka bai ina fatan mun fahimta saboda ne wannan matar an san ta ya aure kuma a gidanka take kwana to da wanda dalilin za ka kore ɗanka mutane ko ya sani to amma ya kai suka sani saboda su san daura musu aure amma da mace ce kawai ya ɗauko ta ya kawo ta gidan fa sun sani ko ba sani ba sun sani Allah ya sauƙaƙa to hadisi mai lamba 782 na farko kenan ya dullu ala ibahati kasbil Hajja, shi yana nuni ne zuwa ga halaccin abinda mai kaho ya tsororuta wa annahu ghairu muharram kuma cewa abinda ya tsororuta din ba haram bane walau kana muharraman lam yu'bi sallallahu alaihi wasallam hajima ujratahu ala Hijama. da haram ne da manzo Allah bai ba wannan da ya masa kahon ladan yin kahon ba an gane da dai masu shi kenan kawai sai tashi tafe shi A asalis fa'ida ta uku mal hadisu na samanun shi ko hadisi mai lamba 783 fa yadullu ala anna kasb al-hajjam habis ina nuni akan cewa tsororoci na mai yin sana'ar kaho gurbataccen abu ne an gane ta wata fuska kai ka rasa inda za ka samu kuɗi sai ka tsatsa ga jikin mutane an gane sai kai musu izaya sannan ka samu kuɗi kun gane magana amma ba wai ana nufin haramun bane ka karba ka ce haram a yanzu misali akwai waɗanda suna da wasu sana'o'i su ba sa son mutane su zauna lafiya kaga wanda yake faci ema eh liki na taya ko na tip zai zuwa daina yin liki akwai wani wuri a nan kan hanyar nan a ƙarfi sai da aka gane mutum ya zo wurin da abin nan ba zai fita wurin ba sai ya kewai saboda kana fita wurin suna nan ya sassaka kuma baya yi sai mugunta sai da daddare ya tashi lokacin shi kadai ne yake yi yake ni ko dai ba shi yake ba amma dai abin da yake faruwa kenan na wurin kuma shi kadai ne in ya tafi gida ko ba zai dawo ba da haka sai dai kai abin kai kwana an ko ka sanya za ka an fahimta kaga wannan zai so a daina liki likita zai so a daina rashin lafiya kaga ba zai so ba irin masu janwai din nan masu jan mota <laughs> an fahimta to duk irin waɗannan abubuwan da kai hanyar da kake bi ka samu kuɗi sai wani ya ji ne ba daɗi to kawai shi ne maganar da ake saboda yawanci duk wanda ya baka kuɗi a wannan yanayin ba zan sa ina so ya baka an gane ku to amma ba wai dan haramun ne. an gane ku الرابع درسي نهدو لكن الخبيث يطلق على الرديء من الطعام sai dai lafazin alhabis ana faɗansa ana nufin mummunan abu daga abinci kama ƙala ta'ala kama yadda Allah madaukake ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhirihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid al-baqara 267 Allah ce wala tayammamul khabitha kada ku nufaci gurɓatacce mara kyau daga cikin abincinku ya zaman tun mino tun fi kowanne daga ciki kuke ɗauka ku baiwa Allah an fahimta karka yi haka duk sanda za ka ba Allah abu kamar inda ya baka to ka darje mai kyau a ciki ka bashi ai ba ya ce ko baka iya kyauta ba ka ba mai baka to akwai wani abu da ka samu wanda ba Allah ne baka ba an fahimta jama'a to wannan kuma karka ɗauka sai abinci kawai ga wani zai baiwa Allah sadaka yanzu ba sanarwa aka ba lokacin eh, taimakon karɓar taimakon masallacin ko ayyukan gudanar da masallaci na ranar lahadi da ake karba wani sai ya duba ya lalatacciyar naira sannan ita zai ɗauka baiwa Allah Allah ya sa kuna gane a wannan lokacin idan akwai da take a paket take ita ya kamata ka ɗauko ka bayar kuma da ka haka ma gara ka tura lambobi tunda da ana karɓar lambobin yanzu ko kaga dai zaka ji kunya dai zaka wa Allah a ce ka tura naira 100 transfer ta naira 100 duk transfer abinda zaka wa Allah naira 100 a wannan lalita taka zaka ji nauyi an fahimta to amma za a ce ka bada yagaggiya ka tura kaga ba za a ce ka bada yagaggiya ba ba za a ce sai da ka nemo mara kyau sannan ka dauka ka bayar ba an gane ku illa an mai fihi sai dai in an ba ku kurba ido ku karba kar ku yi Allah irin wannan sura ta bi suratul baqara aya ta 267 kama yi tsulaku al-kasb da dani kamar inda akan ce abu al ana nufin tsororoci wanda yake kaskantacce fal huna huna na'atul kasabi nan al da manzo Allah ya faɗa ana nufin wannan tsororocin kaskantaccen tsororoci ne ولذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاجم أن يعلفه ناضحة أو ناضحه أو رقيقه da haka manzo sai aka samu da ya baiwa wannan da ya masa kawan ladan sai ya ce amma kai karkace in ka je ka samu ka ba raƙumin ko ka ba bayan ka an fahimta kai karkace amma ka ba dabbar ka ta ko ka ba bayan ka masu yi maka hidima الخامس درس نبيا فالحديث لا يراد به خبيث الحرمة حديث بأنا نفن حرمشي كو إنا حرمشي بني وإنما يراد به خبيث خبص الدناعة أنا نفن خبص ني نكس نكسكنشن أبي قال ابن القيم في زاد المعاد ما خلاصته ابن القيم qayyim زاد المعاد zadul ma'ad مغنر faɗi wannan maganar ga عنه صلى الله عليه وسلم ya inganta daga manzo Allah sallallahu annahu hakama bi khubsi kawsbil hajjam cewa yayi hukunci da kaskancin tsororocin mai kaho wa amara sahabi an ya'lifahu nadihahu aw raqiqahu kuma manzo Allah sallallahu ya umarci shi wanda yi masa ainihin kaho din cewa iba ciyar da wannan kuɗin da ya bashi ga dabbarsa raƙuminsa ko bayansa Wasu wasaha anhu annahu tajama wa atal hajjama ajrahu ya inganta daga manza Allah su sallam yayi aikaho kuma ya ba wanda ya yi masa kahon ladansa fa yata'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjama ajrahu bayar da ladan annabi sallallahu ga wannan mai kaho la Aridu, Ƙaunahu, kasbul hajjami khabir bai karo da cewarsa tsororocin mai ƙaho habis ba ne gurbatacce ba ne fa'in na hulam ya ƙul ina ya ba'ahu habisun ila akhirihi wa akilihi bai ce ba shi e karɓa mummuna abu ba ne ba shi ne ba na humus ɗin yake ba amma a yana humus ɗin yake a ci wala yanzu min zalika ta harimuhu har da ice kar icin amma iciyar da wani wannan ba yana sai ci ita haramun ba ne an fahimta don idan da shi ya ci haramun ne to da haramun ne ma ba wani ci an gane faƙar samman na biyu sallah salama suma walbasla habisai mazala ya kira ta farnuwa da albasa ya ce su habisai gurɓatattu ne walan yuharrim aklahuma amma bai ce haramun ne a ci su ba a ci tafarruwa ko a ci albasa wala na min yata'i annabi sallallahu alaihi wasallam hajjama ajrahu hillu aklihi kuma bai lazanta dan manzo Allah su sallam ya baiwa wannan da ya masa kaho ladansa bai lazanta cewa ya halatta sai ya ci fakar qala annabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la ul'ufi ar-rajul al-atiyata yakhruj biha yata'abbatuha yata'abbatuha nara yace nakan baiwa mutum abu sai i fita da wannan abin ba wani abu ike yi ba face ina salo ne na shiga wuta وقد أعطى المؤلفة قلوبهم mali zakati, الزكاة والفيء مع جناهم وعدم حاجتهم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba waɗanda ke tattalo zuciyarsu domin a kare sharrinsu daga musulunci ko don su ba musulunci kariya ko don su zauna a cikin musulunci ya ba su dukiya daga dukiyar zakka saboda ya tattali zuciyarsu tare da haka ne ya ba su daga ainihin ganima tare da cewa su wadata ne suna da wadata amma annabi ya ba su saboda ne saboda ya tattali zuciyarsu wa adam hajatihim ko ba da wata bukata kuma ya kyale waɗanda suna da bukata an gane li yabdulu lil islami domin su yi aiki ga musulunci wa ta'ati fi da'a ma yajibu alaihim al mubadaratu ila fadlihi bila iwad abinda zai wajabta musu na daga yin da'a su yi gaggawa zuwa ga aikata ta ba tare da ba da wata wani madadi kansa ba wa hadha aslun ma'ruf min usul shar'i wannan wata ƙa'ida ce sananniya daga ƙa'idojin shari'a an na wal bazla kada yakunu jaizan a mustahibban aw wajiban min ahad zarafain cewa wata shari'a ta yadda wani abu da uka kulle yarjejeniya da mutum a kansa kuma zaka bashi wani abu yana zamantowa ya halatta ne ka bashi ko ya zamantowa an so ka bashi ko kuma ya zama wajibi ne ma ka bashi an gane ku a ɗayan ɓangarorin guda biyu makruhan aw muharraman min al-taraf al-akhar amma an karanta shi ko an haramta shi a ɗaya bangaren fa yajibu al-bazili an yabzula da haka shi wanda yake wajibi ne ibayar wajibi ne ibayar wa yahrumu al al'akhid an ya'khudha amma shi kuma wanda yake ba halal bane ya karba amfani da shi shi kuma haramun ne ya karba misali ku je kotu alkali sai hukunci sai baka gaskiya alhali ba kai ne da gaskiya ba an fahimta to karka karba karka ce tani shara shari'a ta bani ta baka amma wuta ce an fahimta da haka ka'ida ce ku rike ta hukmul hakim ko hukmul qadi la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan fi nafsi al-amr hukuncin alkali bai haramta halal ko ya halatta haram a cikin wannan abin da ya hukunci a kansa kawai zai zama halal ne in har halal ne amma idan haram ne to har yanzu yana nan a haram an fahimta dan kana takamar alkali ne ya karba ya baka bai zama halal gare ka ba a nan duniya dai zaka yi abin da ka ga dama amma ciko zai biyo bushiya za ka biya an gane فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخذ أن يأخذ wa bil jumla a dunkule dai fa khubtu ajril hajjami gurbatar ladan mai kaho min jinsi khubti akli sumi wal basli banki wato gurbata ce irin ta bangaren cin tafarnuwa da albasa lakin haza khabithur ra'iha sai dai tafarnuwa da albasa suna da wari ne gurbatacce wa haza khabisun likasabihi shi kuma wannan ladan mai kaho ya zamanto a ku gyara ku kalla wancan lakin habisun mai ra'i hati ne an gane ku. ba ra'i hati ba ha ba ne lakin mai ra'i hati ne sai dai shi tafarnuwa da albasa an hana cin su saboda ko da manzala ce habisai ne gurbatattu ne saboda warunsu ne wa hadha khabithun kasabihi shi kuma wannan ya zama gurbatacce ne saboda hanyar da aka ba samu an gane ku to dan haka kai kaho a baka lada ya halatta jama'a dole dole dole dole irin waɗannan hadisan sai ka je gaban malamai sannan ka koye su an fahimta ko amma idan ba haka ba yanzu sai ka zo sai ce kasbul hajjami khabifun duk duniya wa zai soke ka daga wannan idan kai ne ka karanta ba wanda zai soke kawai za ka ce haram amma abin da ka kasa yi shi ne to ya inganta kuma annabi ya ba da lada ga wanda ya masa kaho kuma wanda ya masa kaho wanda musulmi ne kawai abin da ya ce da shi karkaci ka ba dabbobinka kudin ka sai wa dabbobinka abinci ko ka sai wa bayinka an fahimta to yayi halatta waɗancan bayin su ci shi bai halatta ya ci ba a wannan sai nuna maka ashe ba haram bane an fahimta ashe ba haram bane to sannan ai gashi ya ce da albasa da tafarnuwa su ma khabith ne ana ci ko ba a ci ana ci an fahimta to sannan Allah ce wala tayammumul khabisa fi tunfiquna kada ku nufaci gurbatacce daga cikin dukiyarku ana nufin dukiyar haram sai dai kai amfani da ita a wajen abin da ya shafi ka amma zaka ba Allah karka bashi na haram idan ta haram ce ya halatta kai kai amfani da ita ina fata ko fahimta to waɗannan nassosin su ne za su taimaka maka sai ka fahimci ne ashe hubus da ake nufi anan ba hubus ne na haramci ba an fahimta to in kuma aka yi rashin sa'a sai ka ji da irin waɗancan sakarkaru ga botarai kawai sai mace ce to ai ka ga wannan hadisi wannan ya ce wannan ya ce da aka dole a musu ko to haka yanzu shi kenan sai mahaifiyarsa da mahaifinsa suka samu alamun sai ce shi kenan da ya kyale su haka ake yi in haka ake akwai wani abu da zai saura duniya akwai abin da ba a samu tawo mu gama cikinsa idan baka gano wani kwamiti ne na masallaci ake za a yi ko wani yana da ra'ayi ayyai eh, wani yana da ra'ayi a ta ce da abin a gida za a abinci mai gida ce ga abin da za a wani gidan ce abin ce to da abin su kana yi kowanne ba haka ake yi ba abin da ake yi ya za a iya kowanne a ba shi haƙƙinsa shi ke Allah ya ganar da mu السادس درسي نشدة قال ابن القيم ابن القيم الله يتكن سيتي اختلف الفقهاء في أطيب المكاسب على ثلاثة أقوال malamai sun yi saɓani wanne tsororoci ne ifi tsafta ifi nagarta akan maganganu uku a tijaratu au zira'atu au amalin rajuli biyadihi shin kasuwanci shine hanyar tsororoci mafi kyau ko noma ko kuwa mutumin da ya je kwadago da hannunsa ya samu lada warraju wa anna ahallaha kasbul ganimina magana mafi inganci hanya ta tsororoci da tafi kowace nagarta da kyau ita ce hanyar da ka bi ka samu ta bangaren abin da ka samu ta bangaren ganima aka je yaki kada ka aka dake ka ka harba aka harbe ka ka sara aka sare ka ka soka aka soke ka an gane to in ka samu ganima wannan ita ce shine tsororoci da yafi kowanne kyau wa ma halil gani ganimi da ala lisani ash-shari' da abin da aka halatta ga masu ganima akan harshen shari'a akan harshen Allah subhanahu wata'ala A sabi darasi na bakwai wa fil hadisi دلالة على أن الحجامة من العلاج النافع لبعض الأمراض حديث إنا نوني دتيوا شيكه ما ne na waɗansu cututtuka magani ne mai amfani na sashen waɗansu cututtuka waɗanda suke damun gangar jikin mutum da idan mutum yana da irin cututtuka da aka rasa gane kansu ina jin an gane wurin da ake abin na ajiya masa kaho a samuwan da suka yi kaho su zuka in allah da zai samu sauki الثامن درس في نتقل وفي الحديث دلالة على أن إباحة التداوي بالأدوية النافعة المباحة وأن هذا لا ينافي التوكل على الله تعالى أتكين حديث أكوي دلالة نوني على إباحة التداوي بالأدوية النافعة المباحة halaccin yin magani da ما masu ما da shara ta halatta wa anna hadha la yunafi tawakkul ala Allah ta'ala kuma dan kai magani dan baka da lafiya sai kai magani wannan bai nuna baka da tawakkali ba an gane bal ka ke maganin ma shine rashin tawakkali idan ba za ka yi hakuri ba in ba za ka yi hakuri ba sai ka cika mutane da jinini da a'a da mhm mhm to ka je kai magani kawai an gane amma idan zaka abin nan to wannan shi kuma wani babi ne wanda shari'a ta yabi waɗanda suka yi irin wannan abin da su a karan kansu ina fatan mun gani amma idan ka san baka kai irin ƙarfin wannan imanin ba to kai haƙuri furu ka sha magani an gane an taba samu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi mutanen da suke kin yin magani sai wani so e shiga ciki amma da ya fara rashin lafiya sai ringa wani wani yi sai ne ka sha magani kai imanin an gani التاسع درس نسرة وفيه تفاوت المكاسب من خبث الصيد من خبيث من خبز الصيب والخبز ومن خبز الرفعة والدناعة أتكن حديثا أفينوني سوى hanyoyin tsororoci wani ya fi wata tafi wata daraja ta ɓangaren nagarta min haisu tsayibi wal ta ɓangaren nagarta da gurbata wa min aisu sarrifa wa dana'a haka nan bangaren hanya mai daraja da wanda take kaskantacciya wa annahu yambagi lil insani an yatalammasa ma'ani al-umur kuma ya kamata ga mutum ya nemi abubuwa masu daraja kar ka mutum ya tsaya a ajin baya an gane kullum karka yadda ka zama kaskantacci kai ne na baya a dangi karka yadda da ka ga manzana sai kai iga ya sahabai ita annabi da ya ga fi ashabi ta afuran in suka zo masallaci sun sa dinga tsaya sahun baya sun bar gaba sai ce la ya zalo na sun ya ta'akharun hatta ya akhirahum Allah wadansu mutane ba za su gushe ba suna zama baya baya har sai Allah mai da su baya an fahimta duk inda za ka samu gaba hanya ta sama to ka bi ta karka yadda ka zama kanka to ai Allah ya halice ka yace wala kad karramna bani adam shi da ya halice ka ya karrama to dan da zaka riba kokarin mai da kanka baya an bayyana to da haka har a wajen tsororoci nemi hanya mai kyau zama hanya mai daraja an gane al'ashir darasi na goma جاء في رواية أحمد وأصحاب السنن برجال ثقات من هذا الحديث يازو الرواية إمام أحمد da masu littafin sunan kuma mazajen hadisin waɗanda suka ruwaito hadisin ainihin ingantattu ne mutanen kirki annan nabiya sallallahu alaihi wasallam قال للحجان عن an kasabihi yace da wannan mai kahon game da abin da ya tsororo ta yi bashi alifu haka ka ciyar da ainihin zakuminka ko dabbobinka wannan abin da ka samu fadalla ala annal hajjama idza kana mustaghniyan wannan sai nuna cewa shi mai kahon in ya ga zamanto wadatacce ga cin wannan abin da yayi kaho isamu na lada fa inna ya takhallasu min hadha al-kasbi bi infatihi bi turqin ba'idatin an nafaqatihi wa hajatihi al-khassati bihi wa ala ahlihi wannan ina nuna cewa zai kubuta daga wannan kaskancin da manzo Allah ya magana da yake kasbul hajjaj kharif an gane ku ta hanyar ciyar da wannan abin da ya samu na lada dalilin yin kaho ta wasu hanyoyi wanda suna nesa daga abin da yake ciyarwa ce shi a karan kansa ko ciyar a kan cikin bukatunsa waɗanda suka shafi shi a karan kansa ko a iyalansa kamar matansa kamar 'ya'yansa an gane wayanda ma ya talakhasu ya takhallasu minhu bi infaqihi ala dawabihi aw wad'ihi fi mashru'in mufidin ghayr dini eh, ko kuma kadai zai kubuta ne daga wannan yanayi ta hanyar ciyar da shi ga dabbobinsa a wazi'ihi fi mashru'in mufidin ko kuma isanya wannan abin a cikin wani aiki wanda yake mai fa'ida gairi dini wanda ba na addini ba ne kalmar sajidi kamar littattafai a makarantu a masallatai wa tsabi'il kutubin diniya da buga littattafai na addini la li'annahu makruhun shar'an ba wai saboda kudin makruhi bane a shar'ance walakin iltimasan li ma'alil umur a dan neman abubuwa na sama masu daraja wa fi'adan an wadi'iha wa da nisanta gabaran na kaskantattun su da na kasan su an gane ku sai to yanzu nan mala yace mashru'in mufidin gairi diniyin sai ce kalma sadi wa tabi'il kutubi diniya kamar gina masallaci yanzu gina masallaci aiki ne na addini kuma aikin addini ne to da aka wannan gayar din sai ku cire ta an gane fi mashru'i mufidin diniyin an gane ku cikin wani aiki mai fa'ida na addini kamar gina masallatai kamar buga littattafai na addini la li annahu makruhun ba an ce ciyar da shi ta wancan hanya bane dan makruhi ne shi ita a karan kansa walakin iltimasan li ma'alil umur sai dai dan neman abubuwa masu daraja daga cikin al'amura gina masallaci yake ne mai daraja da annabi sallallahu alaihi wasallam yake man bana lillahi baitan bana Allahu lahu eh, masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna gina wa Allah masallaci sai ma gina maka gida gidan aljanna an gane an yi wani halifa da ya ji wani hadisin sai ce wallahi wani da an yi kuna ne buyutan filjanna ce wallahi ina son samun gidaje a gidan aljanna saboda kawai sai ta shekama gina masallaci a gane irin ringa gina duk garin da ya ji ba masallaci sai je gina duk inda ya ji ba masallaci sai je gina eh, ita da an yakuna li buyutan filjan ina so a ce ina da gidaje a gidan aljan. Allah ya baka dukiya kai abin da ka iya shi ne ka gina gida a duniya za ka samu wani mutum sai ya gina gida ɗari amma ba shi da masallaci ba aiki amma yana da gida ɗari kuma aka yi rashin sa'a duka kullum suke kaga wannan rashin sa'a kaga bai gina Allah masallaci da mutane za su rike shiga suna sallah ba ya je ya gina shaidanu gida za su rike shiga suna kwana ko a cikin gidanka ne duk ɗakin da ba a kwana a cikin sa shaidan suna kwana da aka kaje ka gida yayin da ka ga dama ka yi ka zuba ɗakuna yadda kake ga ɗan uwanka ga makotanka ga kaza ga kaza ba su da yadda za su kwana kai kuma ga shi na kana da extra ɗakuna a cikin gidanka ana magana kana kana da wadata ka ki ba ɗan uwanka mutum dan uwanka gida i zauna amma ka gina shedanu gida su je su zauna su je su shaidanci su dawo ka su kwata Allah ya ka, an gane to da haka sai ka nemi abu mai daraja wa al kutub ad-diniyya da buga littafai na addini wa ibtiadan an wadi'iha wa dani'iha dan mutun ya zamanto to ya ne santa ga abin da yake kaskantacce wulakantacce ta hanyar samu da hanyar kashewa ala shekul islam ibn taymi Allah ya ji kansa yace al mushtabihat yanbaghi sarfuha fil ab'adi an al manfa'ati fal ab'adi fal aqrab ma dakhala fil batn ite al mutanshad al mushtabihat abubuwan da suke akwai kura akwai rudarwa cikin kace su ko karkace su abubuwan da suke akwai shubha yanbaghi sarfuha fil ab'ad 'an al-man'afa to yana da kyau ka juyar da su kai amfani da su cikin abin da yake mafi nisa da biran amfani a karan kai to fal ab'ad sai abin da yake mafi nisa fal aqrab sai kuma abin da yake kusa ma da halafin baban fal'akarabu ma da halafin baban abin da yake mafi kusa da mutum shi ne abin da ya shiga cikinsa kuma ma waliyar zahira minan libas sannan abin da bayan mutum ya ɗauka ne daga tufafi kuma ma a raza minan ruko sannan abin da amfani da shi na daga abin hawa kama a marar nabi sallallahu alaihi hajjama an yi tsi'ima kasabahu raqiqa wan nadiha kama yadda annabi sallallahu alaihi ya umarci wannan mai kaho cewa iciyar da ladan da ya samu na tsororocin yin sana'ar kaho ga bayinsa da kuma dabbobinsa an gani kar shi ya ci kar kuma ya ci tufafi da shi kar ya wa iyalansa waɗanda wajibi ne ce da su ainihin mu'amala da wannan dukiya to Allah ya mana jagora da rama kan daidai ina ga kuma za mu kwana nan insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora daga nan da yi da muka tsaya alaikum salam wa rahmatullah na na na ya ce kamar yadda maka ji malamai sun yi saɓani wata hanya ce mafi kyawu da mutum ya fi tsororoci hanyar kasuwanci hanyar noma ko kuwa aiki da ya yi da hannunsa isa mu kuɗi sai ce da suka ce ganima to wannan ina nuna cewa hanyar eh, abinda mutum ya samu da hannunsa shi ne fi kowanne abu ainihin wato daraja shi ya fi kowanne kyau da tsafta saboda ne a wajen yaki ai kana amfani da hannun an gane sai to idan idan za ka iya faɗar wannan jami'a amma kalli wani abu da ya haɗa su akwai wata kwana da suka haɗu amma shi wancan da ake nufi ba ana nufin ana nufin mutumin da izo ai ka je wajen yaƙi akwai tunanin ka dawo ka akwai tunanin ba za ka dawo ba ko asali idan kana so ka more wa yaƙi jama'a shine ka je da niyyar ba ka dawo ba to shine ka more wa yaƙi shine in ka dawo za ka ga me riba amma idan ka je da niyyar ka dawo kuma sai ka mutu kaga akwai matsala to da ka, in kana so ka more wa yaƙi to ka je da niyyar ba za ka dawo ba za ka idan aka ka dawo ribar kafa ce za ka ta gaba ma za ka tafi to da ka, shi wannan ba abu ne da kake da tabbacin bare in je in yi samu wani abu an fahimta amma sai wani ya dauke ka gona wani ya dauke ka gini kai masa birkila ko kaza ko kaza ba zai baka ladanka ba ba da hannu za ka yi aikin ba to wannan na hannun da ake faɗa wannan ake ne an fahimta ba na wancan da aka ji wajen ganima kamar wanda ya je kasuwa yi da da sayarwa shi ba ya sa hannu a ciki yana wa. wanda ya je gona ba ya sa hannu a ciki yana wa. kenan ba wannan ke yanzu da kai ne gona da wanda ya zai maka ne kwakwata kan gita shi ka bashi wannan shi ake magana an gane to da haka idan ka kalle su ta waccan fuska abin da ya hada su kowanne yana aiki da hannu to sai ka ce wa ta shiga ciwon amma ba haka ake nufi ba za ka sai suka kyala wannan da guda uku sai suka ce na ganima ne fi kowane me yasa suka ce saboda Allah ya halatta wannan gani an gane saboda ita ganima wannan al'ummar kadai ita aka halatta ganima duk sauran al'ummomi ba wani annabi da aka halitta musu cin gani da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake uqitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabl an ba ni wasu abubuwa guda biyar a wata riwaya sittan shida ba a bai wani ba annabi ba gabani na daga ciki yake uhillat liyal ganaim an halatta min ganima wa lam tuhalla ala sa'ir al ba halatta ganima ba akan sauran annabawa ka fahimta to ta nan wannan bangaren ita suka kalla Allah ya ce wa alamu maganin mutum min shay'i fa anna lillahi khumsahu wa rasuli wa lidhil kaza kaza ila akhir ma afa Allah ala rasuli min ahli al qura ma awjabtum alayhi wala rikab walakin Allah kaza kaza ce wa ma afa Allah ala rasuli min ahli al qura fa lillahi wa lir rasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil kay la yakuna dulatan bayna al aghniya minkum وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ليس للفقراء المهاجرين الذين وصلوا والذين جاءوا والذين تبوا الدار والإيمان من بعد ina fata mun fahimta kaga wannan ai waye waye wannan rabon Allah ne shi ya halatta musu to da wannan bangaren ne suka ce wannan shine tsororo ci mafi tsafta shi ne tsororoci mafi kyau shi ne tsororoci mafi daraja mafi kolu an fahimta ba da kallafi allah iya mana allah ya mana jagora yara makon daidai da taimaki adini musulunci da musulunci wasallin lamun wasallin wajen da bari su afirmanin aladabi na muhammad wa ala hani wasa biyar tabirin wa man tabi isa isanin ilamin jini